komai ya kammala sai abubuwan da ba za a rasa ba. Wanda kuma an dakatar da komai sai bayan biki za a ƙarasa da babu time sauran saura kwana uku. Ita kanta Ladi da ta yi kamar ba za ta damu ba amma kishi ba karya ba. Ganin da gaske mijinta zai yi aure sai duk hankalinta ya sake tashi sosai ta shiga cikin damuwa. Duk dai tana iya ƙoƙarinta wajen ɓoye mishi zuciyarta ta kasa sukuni ta hana ta sakat. Shi ya sa a ɗan lokacin har faɗawa ta yi saboda zulumi. Hakika tana son mijinta dole ne ta kishin, kishinsa har kuka take yi idan ta zauna shiru ita kadai a ɗaki. Amma haka nan take dagewa wajen ɓoye halin da take ciki tana iya bakin ƙoƙarinta wajen danne kishinta ta nuna kamar babu komai a ranta. Amma hakan bai sa Gaye ya kasa gane ta ba. Amma hakan bai sa gaya ya kasa gane ta ba da yanzu ya san kowane irin halayyarta. Mace ce mai saukin kai a lokaci ƙanƙani za ka iya fahimtar halinta. Wata da wani ɓoye-ɓoye shi ya a duk halin da ta shiga zai iya gane ta a nan take. Ya kwantar mata da hankalinta duk da bata fito ta faɗa mishi ainihin abin da yake ta ba ko da ya tambaye ta. Amma haka yake lallaɓa ta a ɗan kwanakin. Yana bata kulawa ba kaɗan ba. Shi yasa ta saki ranta ta ɗan soma jin dama-dama. Kaso saba'in cikin damuwarta ta ragu, ta san mijinta yana matuƙar ƙaunarta, ba zai taɓa wulaƙanta ta ba. Yanzu haka ita ma Ma'un ta haƙura, Tunda da Gaya ya zo wajenta ya ba ta haƙuri sannan ya ba kuɗin da za ta yi hidimar biki. Ta so wulaƙanta shi amma kuma ta gaza a lokacin har kuka ta yi masa shi ya sa yake ta rarrashinta yana ba ta haƙuri. To zuciyar mace da rauni bare wacce ta mutu a ƙaunarsa haka ya shawo kanta har suna wasa da dariya a lokacin. Ya jima a da suka sha hirar soyayya sosai kamar ba gaye ba bare yanzu ya sauya. Ya zo mata a lokacin da halayyarsa na da suka canza. A ranar haka Ma'u ta sake jin ƙaunarshi ya sake shiga zuciyarta sosai wanda tana jin ba za ta taɓa iya rabuwa da shi ba ko me za a yi sai ta mallake shi ita ma domin Ta shirya tsaf sai dai ayi duk abin da za yi ta taɓa barin ma ba taɓa bar Maladi ita kaɗai ba. A ranar farin cikin ta ma daban ne kowa ya san ta sauya. Haka ta kwantar da hankalinta ana ta shirye-shiryen biki. Ana gobe biki ta koma gidan Hansatu da wasu tsirarun ƙawayensu na cikin rigar sai kuma wasu daga cikin ‘yan uwanta sa'anninta da suka zo biki. A can za ta yi taron bikin. Zuwa gari ranar Asabar biyu ga watan uku tuta zuwa shekaru ranar asabar biyu ga watan uku 2022 aka ɗaura auren Abdallah Abdulrahman wato gaye da amaryarsa Asma'u Adamu Ma'u da dare aka ɗauki amarya zuwa ɗakinta. After three months, abubuwa da dama sun faru a cikin waɗannan watannin, ciki kuwa har da zuwa gida da Ladi ta sun tafi tare da Gaye da ɗansu Abdul da ya yi wayo yanzu tamkar ba ɗan sabon Mons ba. Alhamdulillah ko da suka je sun samu tarba mai kyau a wajen ma saboda ita ta kasa fushi da ɗiyarta. Ita kenan mata ba za ta iya barinta ba. Time to time tana kiranta suna waya daga baya duk da baba ya hana ta. But daga baya kuma ta koma tana kiranta. Shi yasa Ladi ta sake samun ƙwarin gwiwa wajen zuwa. Ma ko kaɗan ba ta canza mata ba saboda jin ta musulunta sai ma farin ciki da ta kasancewar ganin yadda ɗiyarta ta koma abin sha'awa ga duk wanda ya ganta. Ta yi kyau sosai kamar ba ita ba sannan ga ta kyakkyawa wanda har kuka ma ta yi tsabar farin cikin ganin su kuma ta ga yaron a matsayin jikanta haka ta amshe su hannu biyu-biyu. Ta yi musu girki suka ci suka ƙoshi sai hira suke yi da Ladi tana tambayar ta abubuwa. Hatta kaya sai da ta ta saka shi a zancen zancensu tunda ko kaɗan babu kunya na surukantaka a tsakaninsu. Sai ma shi ne yake ɗan noƙewa daga farko. Daga ƙarshe kuma ya saki jikinsa sai haba-haba take yi da su kamar za ta goya su. Haka ita ma Ladi ba ƙaramin jin daɗi ta yi a zuciyarta ba, yau ga ta ga mahaifiyarta jira kawai take yi daga yanda yadda Baba zai amshe su. Duk ta san har yanzu fushi yake yi da ita, bai taɓa ɗaukar wayarta ba. Ai kuwa da ya dawo ya nuna musu fushinsa sosai ya ce sai sun bar mishi gida ga shi yamma ta yi. Haka ma take ta ba shi haƙuri tana kuka, ita ma Ladin har ƙasa ta duka tana ta ba shi haƙuri. A kan ya yafe mata amma fur ya ƙi sauraron ta. Ƙarshe dai ɗakinsu ya shige ɗakinsu ya shige ya bar su. A ranar a haka suka kwana cikin rashin jin daɗin yadda Baba ya nuna domin ya ƙi saukowa, ita ma Ladi ta kasa yin shiru sai kuka take yi wa gaye. Haka ya kwana a zaune yana faman rashin har zuwa safe. Ƙarshe jikinta ma zafi ya nan da nan zazzaɓi mai zafi ya kama ta. Ko da ba ta sanar da Baba Bauchi ya ƙi sauraron su haka ya fice a gidan ma. na ta faman ya hawaye ce su je asibiti. But ta ƙi, dole haka aka bar ta a gida ana ba ta magunguna, wanda ma ta ta siyo mata. Zuwa yamma jikin nata ya ɗan yi sauƙi, dama gobe za su wuce. Haka suka ƙara kwana amma Baba ya kula Ladi sam ya ƙi mata. Sosai yake fushi da ita, ko magana ma ya daina yi musu, tunda ya ba su umarnin tafiya ba su tafi ba. Ma ba ta sanar da kowa zuwan Ladin ba, tunda ba ta son surutu. Rose ce kawai ta zo gidan, ta ga ƙawarta gari ma da za su tafi sai da ta sake dawowa. Har sai da ta ga tafiyarsu before ta koma. Haka su Ladi suka dawo gida ba tare da Ladi ta sami yafiyar mahaifinta ba. Shi ya duk ta canza babu abin da take yi sai kuka. Gashi ta ki sakin jikinta. Gaya ya yi rarrashin duniya ba ta ki kwantar da hankalinta dole ya kyale ta. Suka ci gaba da rayuwarsu a haka. Kusan kwana biyu da dawowarsu but ta kasa sakin jiki sun yi rarrashin sun gaji. Indo da Gaye sun kasa shawo kanta. A su da Moko babu abin da ke shiga tsakanin su, to dama ba sashensu ɗaya ba shi ya babu ruwan wani da wani. Ma'u ba ta shiga harkar Ladi haka ita ma Ladin. Wani lokacin ma ko da Ladi ta so shiga jikinta su ɗan riƙa gaisawa but Ma'u ba ta kula ta ko kallonta ba ta yi, harkar gabanta kawai take yi. Duk da shi ma Gaye ya fahimci zaman nasu yana son haɗa kansu amma kuma bai matsa kowa ba. Ganin ba faɗa suke yi ba shi ya sa ya fita harkarsa shi ma. Idan sun gaji da zaman a haka, wata rana za su shirya su gane cewa sun zama abu ɗaya tunda duk shi yake aurensu. Babu takura a rayuwarsa, ita ma Inno babu ruwanta, kowa nata ne a cikinsu. Yanzu haka Ma'u tana da shigar ciki shi ya sa gaya suke murna sosai musamman ma shi, saboda ganin zai ƙara samun wani ɗan. Haka rayuwa ta ci gaba da gudana, Ladi na zuwa gidan Kira duk da ta ƙi sakar mata fuska har yanzu, amma kuma ta rage fushin ganin sun shirya da ma. Ita da kanta ma ɗin take sanar mata shi ya sa ita ma ta sauko tana ɗan sauraron Ladi, amma ba sosai ba tunda har yanzu haushin da take ji sabida musuluntar da ta yi. Hanzatu ta haihu ɗiya mace bayan watanni uku da ita ma Ma'u ta haifi ‘yarta mace. Yarinyar Hansatu ta ci sunan mahaifiyar Ilu, ita ma yarinyar Ma'u ya mayar da sunan mahaifiyar ta ne Adama, suna kiranta da Jamma. Alhamdulillah an yi suna lafiya an gama lafiya, yanzu haka ita ma Ladi tana da shigar ciki ƙarami. Kamar wancan haka take shan wahala don har ya fi wancan ma. Lado da Sanda tuni an yi aurensu. A wannan lokacin salatu suka sake zuwa garinsu but still da har yanzu Baba ya ki saukowa. Shi yasa damuwar ne yasa sa ta yi barin abin da za ta haifa domin yadda ta saka damuwa a ranta ga kuka idan ta je can haka take faman yi. Ta roƙe sa ta roƙe sa ya ƙi yafe mata. Wata uku ne dama cikin sai da aka kai ta asibiti a can garin kamar ba za ta rayu ba. Ciwo sosai dai kusan sati ɗaya suna can shi kuma Gaye ya kasa dawowa ya bar ta a can. Ga shi jikin babu daɗi har ƙarin jini aka yi ta mata. Dole baba ya sauko ya rungume diyarsa ganin ya kusa rasa ta. Domin duk wanda ya san Ladi ba zai ci ita ba ce, hawan jini kawai ya kama ta sakamakon ɓarin da ta yi. Sai kuma ya zo mata da matsala tana ta zubar jini. An yi maganin, an yi maganin. Ana ta yi duk ta sauya ta rame ta yi baƙi saboda ƙarin jinin da ake mata. Shi kansa gaya ya yi tunanin zai rasa ta, shi shi ma duk ya fita a hayyacin shi. Gashi ya kasa jirgawa ko nan da can. tashin hankalinsa ya ƙaru. Garin yadda Abun Nur shi ma ya kasa sukuni ya ƙi yarda da kowa sai mahaifiyarsa. Ga shi ba ta da lafiya abinci ma ba ta iya ba shi kuma ana ba shi na kanti amma ya ƙi amsa. Kai tsirfa kala-kala yaron ya iya shi ma har ciwon ya yi sabida babu kulawar mahaifiyarsa. Haka dai aka yi ta fama kusan kwananta tara a asibitin sannan aka sallame ta suka dawo gida. Izuwa yanzu duk dangi sun san Ladi ta zama musulma domin har sunanta ma ta sauya, Tunda ba ma da sabon sunan nata take kiranta da shi wasu sun sake tir da ita ba kaɗan ba, saboda jin ta musulunta bayan auren musulmi da ta Haka dai aka yi ta yama ɗiɗi da su a dangi, ita dai ma bata damu ba, Yarinyar ta tafi mata komai mahimmanci Shi ma Baba da ya sauko babu ruwansa da tsegumin mutane, dama tuni ya mayarwa da su Joshua kuɗin aurensu kuma ya ba wa ƙanwarsa haƙuri tunda mahaifiyar Joshua ƙanwa ce wajen baba. Shi kansa Joshua ya shiga tashin hankali ba kaɗan ba kamar ba zai haƙura ba ya yi ta hauka. Haka ya haƙura ya saduda tunda ana ta ba shi hakuri. Har ya so zuwa can Zariyan ya taho da ladin ko kuma a yi duk mai yiwuwa. Daga ƙarshe dai ya haƙura ya koma Lagos bai sake dawowa ba sai wani lokaci da ya zo da wata budurwa wai ya aure ta a can. To a cikin rayuwarsu babu wani takura a tambaye shi dan me haka suka yi ta murna ganin 'ya'yan aure suka sa mata albarka sannan suka wuce Lagos. Bai sake dawowa ba har yanzu. Kaya ya matsa zai tafi da Ladi shi yasa dole su ma suka kyale shi. Tunda bata ji sauki ba haka suka dawo gida Ladi ta ci gaba da jinya har ta warzake To alhamdulillah komai ya farko sai ya gashi a nan a nan aka kawo na kawo ƙarshen wannan labari mai suna Malama Ladi. Abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki ɗaya. Kuskuren da ya kuma Allah ya yafe min, Allah ya sa darasin da yake ciki ya amfani al'umma, amin. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe, domin ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen labaru.